Salisu Mamudu da ake kira Dekote ya shiga harkar kaɗe-kaɗe tun yana karami ya soma ni da hip hop kafin ya shiga kungiyar mazan daga. Eh wani harka ta music tun ina so yan da nake dan buge-buge lokacin da ina dan karami a can Zandar. Ka san kowa akwai hanyar ta abinci Allah ya kuma nan ne za mu ci abinci kuma alhamdulillah. A wara da hip hop 2013 2013 kenan da na ga hip hop in bata yi sai na bari sai na koma music na orchestra. Da na yi crean group na orchestra 13 juin 2013. Fefre mun kai dai kamar mu goma sha biyar matasa ne duka. Kote da kungiyarsa mazan daga na Ayir na samun kudade ne a bukukuwan aure, suna ko kuma wasu wasannin al'adu. Alheri in muka zo wajen biki a gayyace mu da ba kyauta ake gayyatan mu ba. Daidai gwalgwado dai suna ba mu abin da yake biya mu bukata kuma sannan in mun je gaskiya suna nuna mu soyayya kuma suna mu alheri fiye da yadda ma ake tunani. Kuma ana taro ma ana zuwa a gayyace mu. mu dai taba zuwa ba haka dai gaskiya mutane ba su nuna irin soyayya da suke mu ba. Dan soyayya ne take sa suna ta ba suna nuna mu soyayya suke zuwa su je su kalle mu kuma sannan su yi mu alheri. A Agadez an yi wa mawaƙi da kote matsayin ɗan gatan 'yan mata, waƙoƙinsa cikin ma'ana ne suka janyo masa wannan farin jini. Safiya amadu wata mai ra'ayin mawaƙin na da bayani. Matasa suke son shi ka bashi baka bashi ba zai kire ka zai yaba ka kuma a yi hira a yi dariya ka gan dai kute zuba mishi kuɗi muke yi amma in ya ida yata shi muka yi hallo da kute zai komo bayan sabgai ya yi maka godiya ya ƙara gode maka mu da kute sai alheri sai yabo Salisu Mamudu da ake kira Dekote yana da aure kuma yana da ‘ya'ya uku.